قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون sai annabi ibrahim ya ce yana mai musu izgili tare da nuna musu gajiyawar gumakansu a gaban mutane ban aikata haka ba babbansu ne ya aikata ku tambayi gumakanku in sun kasance suna magana